الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايحك جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا ليغوة الأزمي na shekarar 1443 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina kuma ya yi daidai da bi ga watan afrilu na shekarar 2022 miladiya wannan shine karo na biyu ko in ce shekara ta biyu wanda aka fara gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci na bilal wanda yake tsakiyar kasuwar singa a nan bella road wanda yake birnin kano alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da dama ya kuma ba da iko aka samar da wannan masallacin tun yana masallacin salloli biyar har kuma ya koma masallaci na juma'a yanzu za ku ga tun yana da hawa ɗaya yanzu ya tafi zai tafi hawa na biyu ma kenan muna fatan yadda Allah da wannan damar Allah ya ƙara ba da wasu damammakin da zai zamanto masallacin yadda kasuwar take ƙara cika take ƙara haɓaka to Allah ya sa shi ma masallacin ya ƙara haɓaka ya ƙara cika ɗan kasuwa ko da yaushe yawan kwastomomi yake so su ma ba masu kallo ba wanda in sun zo za su duba su fiya. shi ma masallaci kwastomomi yake su. kwastomomin masallaci su ne yawan masu sallah da masu zama a cikinsa suna zikirin Allah da masu zama a cikinsa suna ɗaukar ilimi za ku ga kamar yadda aka saba an zaɓi bayan sallar zahar domin gudanar da wannan karatu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci duba da yanayin gurin wannan lokacin kusan shi ne lokacin da ya fi dacewa da a gabatar da karatu a wannan gurin wasu bayan sallar la'afar sukan tafi wasu guraren sun riga sun tashi daga kasuwa wasu nan kasuwa ba inda suke zuwa har sai sun yi sallar magarba a nan amma lokacin da rana ta kwalle mafi yawancin mutane akan ɗan samu ɗan lokacin da za a ɗan huta bayan sallar azhar shi sa aka zaɓi wannan lokacin ake gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan watan na ramadan kamar yadda muka sani watan ramadan wata ne mai albarka wata ne wanda ake son mutane su yawaita karanta alkur'ani su nemi hanyoyi wanda za su ƙara neman kusanci da allah subhanahu wa ta'ala kuma duk abin da ya kamata musulmi ya sani game da azumi da falalarsa falalar watan da abin da ake so a yi a cikin watan malamai sun yi bayanai a gurare daban-daban wanda yake sauraron rediyo ya ji wanda yake amfani da waya yake shiga wasu shafuffuka ya gani ko kuma ya saurara wanda yake kallon wasu tashoshi na wanda ake budewa a kalli hoto kuma a ji murya mafi yawanci da sun ji irin waɗannan bayanan ba sai an ƙara maimaita su ba amma yau da izinin Allah za mu fara wani karatu na tafsiri kamar yadda muka yi a shekarar da ta gabata kuma mu ƙara gode wa Allah da ya raya mu muka ga wannan azumin kuma ya ba mu lafiya ya sa gashi za a fa an fara da mu to Allah ya sa yadda aka fara da mu to Allah ya sa a kare da mu kuma Allah ya kara ara mana lokaci ya ba mu tsawon rai da tsawon kwanuka waɗanda suke masu amfani masu albarka waɗanda suka ɗauki gabarar samar da wannan masallaci musamman alhaji hamisu jingau wanda shine asalin wanda ya samar da wannan masallaci to Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya ƙara ƙarfafa tattalin arzikinsa ya kuma tsare masa dukiyarsa ya raba shi ga magabatansa lafiya waɗanda suka biyo bayansa su ma suka shiga suka taimaka wajen gina masallacin nan ko kuma tafiyar da masallacin dukkaninsu ga baki ɗaya da wanda suka yi masa kwalliya kowa allah ya saka masa da alheri irin su alhaji ibrahim ɗan yaro wanda yake shine ciyaman na kwamitin wannan masallaci da alhaji ahmad sufaye da kuma mazabu yanzu gashi shi ma ya tafi yana kara dora uh, wannan masallacin don a kara fata shi da dukkanin waɗanda ake tare da su a cikin masallacin nan da wanda suka bayyana da wanda suka ɓuya allah ya saka wa kowa da alheri da dattijan da yake ta ƙoƙarin kawo dabino da sauran abubuwan da ake amfani da su ko cikin azumi ko ba azumi ba alhaji yusuf abdullahi wanda aka fi sani da fanciya shi ma allah ya masa tukwici da gidan aljanna allah ya kara masa lafiya da nisan kwana masu albarka allah kuma ya faranta masa a cikin 'ya'yansa da dukkanin waɗanda yake tattare da su mu kuma da muke tallafawa muke ba da tamu gudunmawar ga baki ɗayan mu, allah ya saka mana da alheri da mu da masu sauraro masu amfana da abin da ake a cikin wannan masallaci ina ga kafin mu fara karatu akwai buƙatar shi shugaban kwamitin wannan masallaci zai dan ce wani abu da kuma shi wanda ya kafa masallacin da ɗaya daga cikin 'ya'yayen shi alhaji yusuf abdullahi shine alhaji bashir yusuf abdullahi ina ganin a gurguje tun da dai rana ce ta farko za mu so mu ɗan ji wani abu daga gurinsu amfanin wannan akwai wasu mutane suna nan a ɓoye wasu mun san su wasu ba mu san su ba amma watakila ko sun yi wa macin nisa ko kuma sun yi kusa da masallacin amma a ɓoye suke to irin ganin fuskokin wasu mutanen zai sa wani ya ƙara sakan jikinsa ya yi tunanin shi ma ya yi wani abin makamancin wannan in ba don haka ba da sai mu ce kawai mu fara mu zan kirawo alhaji ibrahim dan yaro shi kuma sai ya gabatar da mutanensa su yi bayanin da mu masu karantarwa ne kawai ko eh saboda haka su kuma duk wani abu wanda ya taso wanda za a yi na masallacin ah, su ne ah, suke yi mu aikinmu mu jawo aya mu fassara mu kawo hadisi mu yi bayaninsa su kuma idan ana buƙatar dala to sai su fito da ita sai abin da ya kamata ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ya da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gode wa allah da ya raya mu ya kawo mu cikin wannan lokaci mai albarka lokacin ibada lokacin da musulmi suke alfahari da shi allah ubangiji ya sa wannan wata ya zama shine yantuwa da ya gare mu daga wutar Allah Ubangiji sa duka ayyukanmu da za mu a wannan lokaci su zama karɓaɓɓu Allah Ubangiji ya mana jagora abubuwa da ake ciki na tsadar abubuwa Allah ya kawo mana sauki abubuwa da ake ciki na rashin kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah ya kawo mana sauki ba don malam ya ce mu taso kamar yadda umarninsa ne ba da sai mu ce ai a kamata ya yi a cigaba da karatu to amma umarni da shi kansa malam in yi magana umarni ne a gare mu na haka allah ya sa zuwan mu nan ya zama ya karar da wannan al'umma ta wannan kasuwa ya kuma karar da musulunci da musulmi baki daya kamar yadda malam ya ce akwai hikima a cikin abin da ya din amma duka zuwan sanan da zaman sanan ba abin da za mu ce masa shi da kansa sai godiya domin duk abin da muke nema na ya ajiye lokacinsa yana lokuta da yawa amma ya zaɓi wani lokaci mai tsada ya bayar domin al'umma ta wannan kasuwa muna fatan allah ya amfanar da mu daga abin da za mu ji daga gurinsa kuma allah ya ubangiji ya saka masa alkhairi allah ya sa wannan ayyuka duka da ake yi ya zama rabo ne namu a gidan aljanna allah ya sa da fuskokinmu duka da mu da ku da su duka Allah ya sada fuskokinmu a da firdaus Allah ya karba ayyukanmu to gaba bisa umarnin malam zan kira malam Hamisu ya zo ya jawabi na budewa daga nan kuma sai Alhaji Bashir wanda shi ne ainihin sakataren wannan kwamitin gudanar wannan masallaci shi ma ya zo Alhaji Hamisu bismillah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 da ya kara mana da ya ara mana lokaci kuma ya kara nuna mana wannan lokaci na shigowar wannan wata mai alfarma wata ramadan kuma allah ya kara kawo wannan lokaci da za a ci gaba da gabatar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma mune wa allah godiya bisa wannan ni'ima fatanmu shine Allah ya ba mu wato ainihin ikon sauraron wannan karatu kuma idan mun saurara Allah ya samu amfana da abin da yake a cikinsa to lalle a nan gaban nake samu mu ƙara godiya ga shi malam malam nazifi inuwa wanda magana ta gaskiya tun da muka kafa har tashin ginin masallacin nan a daidai malaman da muke tare da su ba wanda ya ba mu karfin gwiwa kuma ike bibiyar mu tun daga farkon fara aiki har shi irin dakta muna roƙon Allah ya albarkaci rayuwarsa lokacin da wannan tunani ya zo na a fara karatu muka nemi dakta da ya ba mu lokaci kamar yadda alhaji yake faɗa yana da wasu karatattukan da yawa amma saboda kishi da yake da ishi da jama'ar wannan kasuwa da kuma wannan masallaci haka dai aka ƙara ƙuƙutawa aka saman mana da wannan lokaci kuma gashi alhamdulillah yau shekara ta biyu kenan allah ya ƙara nuna mana za a ɗora daga inda aka tsaya muna roƙon allah ya saka masa da alheri kuma zan ƙara godiya ga shauran 'yan uwa da suke ciki da kewayen kasuwan nan wanda da ba don gudunmawa da suka bayar ba da gaskiya ba a samu nasarar da aka samu ba musamman shi ciyaman da wannan masallaci alhaji ibrahim ɗan yaro ya kasance tare da mu tun farkon farawa har yanzu irin su alhaji bashir yusuf abdullahi su ma suna nan suna ta ƙoƙari da sauran 'yan kwamiti sannan kuma da sauran abokanmu da muke a kasuwa wanda kamar yadda dakta ya bayani lokacin da aka askasa masallacin nan su kuma suka ɗauki ɗawainiyar faɗaɗa shi da yi masa aiki kamar yadda ake gani ba za mu manta da alhaji ahmad sufi ba wanda da an san yadda masallacin ne yake ɗan ƙarami ne to amma bayan an samar da inda yake yanzu shi ya ɗauki gabarin ginin aka gina aka yi komai aka samar duk abin da aka samar aka yi ginin farko daga baya kuma ɗan uwa alhaji manzali mazab shi ma kuma gashi nan yanzu yana gini hawa na biyu ba bi ake ba uku yanzu ake duk wanda zai gani zai ga cewar hawa uku ne masallacin nan muna roƙon allah ya saka mar da alheri muna roƙon Allah ya kawo wanda kuma zai yi hawa na hudu har ya kai shi goma na biyu muna godiya ga dukka makota da kuma yan uwa da suke ba mu goyon baya a kasuwan nan kafa masallaci irin wannan a tsakiyar kasuwa kowa ya san akwai kalubale amma ikon Allah ba mu samu wata matsala tun daga farko har yanzu ko wata tawaga a samu rikici babu ga baki daya Allah ya hada kalmar mu kuma ya hada mu gaba ɗaya wurin tabbatar da salloli na kamsu salawat da kuma sallar juma'a tare da taimakon 'yan uwa to Allah ya saka wa kowa da alheri da duka 'yan uwa da suke zuwa ake gabatar da ibada da kuma 'yan agaji musamman irin su wato abairu kwamanda da mamu na hamsa salawat irin su malam musa su man tahir duka muna roƙon allah allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai wani babban jigo a masallacin nan wanda ake kira malam Babangida, wanda ya haɗu da haɗari na ɓarayi suka je gidansa suka sassare shi a ka don yanzu ma yana gadon asibiti wanda da yana nan da za ka ga ta kaiwa yana komowa kusan kowa ya san shi amma yau yana gadon asibiti yana karban magani muna roƙon allah ya ba shi lafiya da duka manya-manya da suke kasuwar nan da suke taimaka mana da shawarwari da kuma taimako duka da mu yan uwa da ake saurara karatu muna roƙon allah isa kawo kowa da alfairi kuma wannan karatu yadda muka fara lafiya allah ya samu gama lafiya allah kuma ya karbi dukkan ibadunmu sanya mu daga cikin bayan da ake yantawa a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu zan kira umar bashir ibn abdullahi لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفرقوا من أبو دياج الله لأننا من ومن رانا من البركة رانا إيجا وتر رمضان wanda wata ne wanda aka saukar da alkur'ani mai girma to ni ma ba zan ce komai ba domin duka shugabannin wannan kwamiti nawa da ciyaman da shi wanda ya asasa wannan masallaci sun gama cewa to amma ni abu ɗaya zan faɗa zuwa biyu na farko shine godiya ga shi dakta muhammad nazifi inuwa da ya bamu wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka kowa ya san malamai suna da ayyuka a cikin wannan wata kuma ba kowa bane zai ba bada lokacinsa wanda zai zo yana tafsiri a irin wannan masallaci wanda yake masallacin mu ne a tsakiyar kasuwa to alhamdulillah muna godiya ga Allah sannan muna mika godiya zuwa gare shi sannan abu na biyu ga mai kallo ko mai sauraro wanda ya kalli waɗannan jama'ar da suka zo sai ya ɗauka cewa wannan masallacin ba a cikin kasuwa yake ba to da ba dan Allah ya sa shi dakta ya yi bayanin cewa tsakiyar kasuwa sun ga yake a bella road ba to ba wanda zai yadda cewa a cikin kasuwa yake kuma duk waɗannan da aka gani a zaune 'yan kasuwa ne amma sun bar kasuwancinsu sun zo domin su saurara wannan tafsiri mai albarka ubangiji Allah ya sa kowa da alkhairi kuma Allah ya yanta ma a cikin wannan wata sannan faɗakarwa ta ƙarshe ita ce kamar yadda dakta faɗa cewa kowa ya san an faɗi falalar wannan watan a cikin gidajen rediyo da tv da sauransu kowa riga ya ji ya sani to amma akwai faɗakarwa kwaɗe ita ce faɗakarwar kula da waya wayar hannu domin wannan wata ne wanda ya kamata a ce mun ajiye wayar hannu in dai ba larura ba saboda ita ce wadda take shagaltar da ɗan adam a wannan zamanin in banda cewa komai ya zama a cikin zamani a cikin social media da ba za mu dinga amfani da ita ba a cikin wannan wata kamata a ce an ajiye ta gabaki ɗaya amma za ka ga wani fim yake kallo a ciki gabaki ɗaya rayuwar tun safi har dare ba magana karatu ba ne. ko karatun ƙur'ani qur'ani ya fi lada ka ɗauki qur'ani irin wannan abu kun a ce ka bude waya domin kana cikin wannan zaka ce kana so ka shiga cikin wani abu ka kalla saboda haka muna fadakarwa ce a kula da wayar hannu gaskiya tana ɗaya daga cikin abin da take ɗaukar lokacin a musulmi a cikin wannan zamani to kuma wannan wata ne na qur'ani ya kamata a ce a ofis ana yi ana karatun alqur'ani a mota kana karatun alkur'ani abin hawan kana karatun Alƙur'ani, a cikin masallaci haka domin dai mu gudu tare mu tsira tare ubangiji Allah ya sa alkur'ani ya cike mu Allah ya yanta mu a cikin wannan wata kowa kuma Allah ya kai shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah eh, to eh, Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka kowa da alheri a cikin dattijan masallaci da ban ambaci suna ba akwai alhaji umar ali wanda muna tare da shi a yanzu ko da yaushe za ga ga shekaru dai amma kullum yana sahun gaba ta allah ya ƙara shekaru masu amfani masu albarka akwai malam ali wanda ko ya san shi ne ke mana fari hutuba a cikin wannan masallacin da ranar juma'a shi ma ina nan zaune a cikin wannan masallaci akwai asada Shi ne alhaji abubakar usman shi abokina ne kawai da ya tashi tafiya ne ma na sani sai dai neman shi rasa yanzu ma ni ne mamaki da na gan shi na <laughs> to shi ma yana nan zaune Allah ya saka musu da alheri ga baki daya wanda ya bada wata gudunmawa ko mai yawa ko kaɗan ko ta shawara ko ta jikinsa musamman 'yan agaji ƙarƙashin jagorancin shi wala a Allah ya saka wa kowa da alheri kuma akwai Alhaji Muhammad Bello wanda ni dan unguwanmu ne muna cewa da shi Bello dan dago sunan wannan gurin na ko Bello dan dago to shi ma sunansa Alhaji Bello kuma dan dan dago ne so da ka mahaifan mu ɗaya da shi wannan karatun da muke yi ko za mu fara kamar yadda ya yi a bara bana ma ya ɗauka za a sa a cikin rediyo na dala fm za su dinga sakawa to akwai alhaji musa yana can gefe shi ma yana cikin wanda suke kawo gudunma masallacin da musamman duk lokacin da fanka ta tsaya kafin ma wasu su an kare shi ne ya sa an zo an gyara so bayan shi alhaji muhammad bello dan daga wanda ya dauka fm jiya ɗaya daga cikin ma'aikatan garanti ya gaya mun cewar alhaji munzali h&m shi ma ya ɗauki nauyin saka wannan karatu a garanti rediyo ga kuma shi wanda ya asasa masallacin alhaji hamisu shi kuma ya ɗauki nauyin sakawa a sunna tv so kowa allah ya saka musu da alheri allah kuma ya ba mu ikon faɗar daidai da kuma faɗar abin da yake shine daidai ko shine abin da zai amfanar da mu ina ga za mu tsaya haka mu fara karatun mu na wannan rana wanda ita ce rana ta farko kamar yadda na faɗa a afirka tv na ce ba suna tv ba afirka tv su ne za su saka kuma ga sunan ma sun zo da kayan su har sun kakkafa بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك إنقوى assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shekarar da ta gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da bakwai a cikin suratul an'am a wannan shekara a wannan rana ta ɗaya ga watan azumi na wannan shekarar za mu tashi aya ta ɗari da takwas a cikin suratul an'am wannan aya kuwa ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri ilm kadhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala tasubbu allazina yad'una min dunillah a tsari na alkur'ani za mu iya ɗaukan wannan adafi ne watan an yi wata magana a baya sannan sai aka goya da ita a baya allah maɗaukin sarki ya ce da mu ittabi ma uhiya ilayka min rabbika wa a'rid anil mushriki aka ce da annabi sallallahu alaihi sallam, ka bi abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka daga ubangijinka wa a'rid anil mushrikin kuma ka kau da kai ka rabu da mushirikai. kun ga wannan umarni ne an masa umarni da ya ba alkur'ani ne wahayi sannan ya kau da kai ga biran abin da duk za a gaya masa sakamakon ya karantar da alkur'ani wannan zai nuna mana in kana ba mutane ilimi kana karantar da su kana nuna musu abin da zai musu amfani a rayuwarsa ta duniya ko ta lahira akwai yiwuwar wani wannan abin da kake ba zai da masa ba ba zai faranta masa rai ba to rashin jin daɗin wani da rashin farin cikin wani da rashin son wani da abin da kake yi in dai na gaskiya ne kada isa ka daina ko bakar maganar da za a gaya maka ko cutar wadda za a yi maka kar ta sare maka gwiwa shi sa ubangiji ya ce da shi ka bi wahayi sannan ka kau da kai ga biran abin da mashirikai suke yi da kuma abin da za su yi maka to sai umarni na biyu ya zuwa cikin wannan ayar aka ce ta tasubbu allazina yad'una min dunillah kat ku zagi abinda waɗanda suke bautawa wani Allah suke bautawa idan mutum ya ware wani abu wanda yake shi yake so i bautawa ko kuma shi yake bi na addini to a karantarwa ta alkur'ani aka ce kakka zagar masa addinin kakka zagar masa abin da yake bautawa ko da ku abin da yake bautawa abu ne wanda bai dace a bauta masa ba lokacin saukar wannan ayar mushirkan larabawa abin da suke bauta gunki su sassaƙa shi da hannunsa ko su gina shi da hannunsu ko su ƙera shi da hannunsu amma sai su bauta masa wasu kuma daga cikinsu waɗanda ake ganin su ne masu dama-dama duk da dai ba dama-dama bane suna bautawa wa ba ɗan adam ba ne ya kera shi shi ne tauraro wasu suna bauta taurari wasu suna bauta rana wasu suna bauta wata wasu ma ba su da komai kawai suna zaune ne akwai masu bautar wuta akwai kuma masu bautar afi su wanda ake cewa da su kamar majusawa kenan to dukkaninsu ko ma mai mutum ya zaɓa yake yi a karantarwa ta alkur'ani an ce kakka zagar masa abin da ya kutawa kakka zagar masa abin da ya zaɓa yake shine addininsa kenan ko da musulmi ne yake bin wata hanya wacce kake ganin wannan hanyar ba daidai ba ne don ka tashi za ka yi masa wa'azi kakka zagar masa wannan hanyar domin zagar masa wannan hanyar zai sa shi ma zage ka in ya kasa daurewa zai iya duba taka hanyar dukkanta ita ma sai zage ta sai Allah in ka shedi ya jan kunne yake wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wannan abin da mushrikai suke bauta wanda ba Allah ba to ku zagan musu shi fa yasubbullaha adwan in kuka zagan musu nasu to su kuma in sun tashi sai su zagi Allah adwan saboda suna jin yin haka shine zai sa su wuce haushi kalmar adu an same ta ne min al-i'tida shine ƙetare iyaka ƙetare haddi amma abin da ake nufi da ita a nan gurin shine at-tafawul kakka zagi abin bautar wani domin in ya tashi sai ya zagi Allah zai yi haka ne domin huce haushi ko kuma ramawa da ghairi ilmin saboda duk wanda kaga ina bauta wani Allah to ba ina yin bautar bane bisa ilimi yana yin ta ne bisa jahilci domin bai san cewar Allah shi ne ya cancanta a bautata masa ba abin da ya kamata kai masa ka yi kokarin ka karere shi ka jawo hankalinsa ka yi amfani da hikima da dabara yadda za ka gamsar da shi ka fahimtar da shi duk wanda ka ga ina son wata hanya ɗayan biyu ne ko dai ina biyinta bisa son zuciya ko kuma akwai wata shubuha in a son zuciya ne to wannan wani abu ne wanda yake mai zaman kansa in kuma shubuha ce abin da yake bukata ka yi kokarin ka warware masa wannan shubuhar ka kawo masa da ita alkur'ani ya yi amfani da larabcin wala ta subbu ita ce kalma ta asabbu idan ba larabe ita da kai asabbu yana nufin duk wata kalma wacce take nufin wulakanci wacce take nufin kushewa wacce take nufin tauyewa to kun ga ko ba zagi ba ne abinda zai sa ka ga na wulakanta maka abin da ka yi imani da shi ko na tozarta maka abin da ka yi imani da shi ko na tauye maka abinda da ka yi imani da shi shine ake cewa da shi asabbu wannan ya yi daidai da kalmar ashatmu da sabbu da ashatmu da abu ɗaya ne wannan umarnin da ya zuwa cikin aya annabi sallallahu alaihi wasallama aka gayawa malamai suka ce ba da annaba ake ba da mu al'ummarsa muke domin annabi ya taɓa zagi ba ba kuma baya zagi domin baya daga cikin siffarsa baya daga cikin ɗabi'unsa daga cikin siffofin da suka tabbata na annabi sallallahu alaihi sallam cewar baya faɗar bakar magana baya faɗar mummuna ko da muna na masa akai ko bata masa akai in ya tashi shi kyautatawa ake yake shi sa ka ce wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a ba a yi masa mummuna yi mummuna walakin ya afu wa yasfa yana yin afuwa ne ina yin rangwame yana kuma yin yafiya ya kuma kau da kai don haka mu aka tsawatar mu aka yi wa kashedi mu aka yi wa jan kunne aka ce mu kiyayi zagin wasu domin kasu zage mu shi sa ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya faɗi illar mutanen da suke zagin iyayensu har wasu sabai suka ce za akwai wanda zai zagi iyayensa annabi mai wanda zai zagi iyayensa shine wanda wani zai zagi iyayensa sai irama in wani ya zagi iyayenka ka zagi nasa to ya zagi naka ka zagi naka amma in ya zagi naka iyayen kai baka zagi nasa iyayen ba to shine ya zagi nasa iyayen don haka duk wanda ya zagi iyayen wasu in ba a rama ba to ya zagi nasa in kuma waɗanda ya zage wa nasu iyayen suka rama sun zagi nasu shi ma ya zagi naka kuma mu musulunci abin da ya koyar da mu ya koyar da mu mu faɗi magana mai daɗi mu faɗi magana mai taushi ko da a fagen wa'azi ne shi sa Allah ya ba mu ka'ida ya kuma karantar da mu yace ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi tattaunawa da wani idan za ka yi jayayya da wani domin kana son ya gane abin da kake kai wanda bai gane ba to ka yi amfani da hikima ka yi amfani da kalmomin da suka dace ka zaɓo su kakka zaɓo kalmomin da za su so sarai wanda za su sa a faɗa abin da bai dace ba masana tafsirin Alƙur'ani, irin su shekul mufassir ibn jarir at-tabari yi ruwaya daga katada cewar musulmi a farkon musulunci sukan zagi gumaka sukan aibata gumaka wanda a farkon musulunci kamar yadda malam ibn ashur ya faɗa halal ne haka na imamu sa'adi ya faɗa cewar halal ne ka zagi gunki don ba shi da amfani don ba shi da kima ba shi da daraja amma zagin gunkin da ake sai ifara so saran wasu wannan ta sa in aka zagan maka gunki wanda kake ganin shine abin bautarka kai kuma sai ka zagi Allah sai aka ce to a daina wannan wasu daga cikin malamai sun kawo faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna wannan ayar innakum wa ma ta'buduna min dunillah ku mushrikai da ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba dukkaninku makamashin wuta ne kuma ga baki ɗayan ku za ku gangara cikin wutar jahannama wannan an ce kalmar ta ɗan sosa wasu rai suka ce ai ma zagin sa ake wanda kace da shi dan wuta ai kamar ka zage shi ne wanda ma ka dura mutum ashar da kace da shi dan wuta suka ce da su da ababen bautar su dukkanin su yan wuta ne sai suka ce zagin sa aka ita kuma suratul an'ami da ike sura ce wacce take koya mutane da za a yi jidali tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsakanin musulmi da musulmi idan an samu saɓanin fahimta ya tattauna ya mata ta zama wata ƙa'ida ya mata a ɗora wajen karantar da mutane ƙida da karantar da su tauhidi ya za a yi babu abin da ya fi karantar da tauhidi wahala babu abin da ya fi karantar da tauhidi matsala idan baka iya ba domin maganar aƙida wani abu ne wanda mutum ya yarda da shi a cikin zuciyarsa yake shi ne addininsa kai kuma ka zo wannan abin ba addini bane idena don baka yi amfani da hanyoyin da suka dace ba sai ya zamanto sai a faɗi maimakon a samu shiriya sai a ƙara faɗawa cikin rami shi sa aka saukar da suratul al'ami ga baki ɗayanta sukutun kamar yadda ya zo a sunna sai suratul al'ami an saukar da ita ne ga baki ɗayanta kuma an haɗo ta da rakiyar mala'iku to malaman da suka ce inna kum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama wannan sababi ne na saukar wannan aya sai su malaman suka ce a to ya za a ce sababin saukarta ne bayan suratul aqba ta sauka sai aka ce abubuwa sun faru iri iri da yawa sai Allah ya dunkule su ya ture su a cikin suratul an'am so da ba laifi bane dan an ce aya kaza a cikin suratul an'am dalilin saukarta abu kaza ne tunda ba lallai bane a ce watan sai wani abu ya faru sannan aya za ta zo Allah maɗaukacin sarki babu abin da bai sani ba ya san abin da ya faru ya san abin da bai faru ba don haka ta iya yi wa wasu abubuwan sun faru sannan aka saukar da aya ta iya yi wa ma abubuwan ba su faru ba amma an san cewar za su faru sai a saukar da aya domin a yi mutane bayanin hukunci to in mun ɗauki cewar a farkon musulunci akan zagi gumaka amma daga baya sai aka ce a daina domin yana so saran waɗanda suke bautar gumaka kuma ba so ake a so sa musu rai ba ba so ake a ɓata musu ba so ake a gaya musu shirya su shirya wannan kuma sai ya zama to ƙa'ida a wajen da'awa duk malamin zai da'awa abinda ake so ya sanya a zuciyarsa so yake mutane su gane so yake mutane su fahimta kada i kudure ce a cikin zuciyarsa don wane da wane ina da sabanin fahimta da su na samu dama yanzu bari ɗauko aya in jefa musu bari ɗauko na hadisi in jefa musu domin bata musu rai domin bakanta musu rai da sai zaman to mutum ya tashi daga kan ka'ida ta da'awa da ya kwanka kirawo mutane zuwa ga Allah ya zama mun to kana kirawo su ne zuwa ga wani abu ya zama to kokarin huta ka kake yi sai ubangiji ya ce summa ila rabbihim kazalika zayyana li kulli ummatin amala irin yadda Allah ya kawatawa musulmi imanin su suke jin wannan abin daidai ne irin yadda Allah ya kawatawa musulmi addinin su a cikin zuciyarsu suke ganin girman addinin su suke ganin girman annabin da aka tura musu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to haka na kowace al'umma duk abin da take bi da duk addinin da take yi haka Allah ita ma ya kawata mata wannan abin a cikin zuciyarta wanda yake yin wani aiki duk rashin can aikin sai ga aikin shi a gurinsa mai kyau duk rashin daɗin abu sai ka ga mai yin abin shi a gurinsa abu ne wanda yake mai daɗi yanzu mu ɗauko saɓo na shan giya kai da baka shan giya in aka nuna maka giya za ka ga ba da daɗi ko bai kamata ma ta yi daɗi ba amma shi mai shanta a gurinsa daɗi ne da ita za ku ga kafin musulunci laraba hajjiyar waƙa suke mata suna faɗar falalarta suna faɗar amfaninta suna faɗar annashuwar da ake samu idan an sha ta amma wanda bai taɓa shan giya ba kuma ya san giya haramun ce ba za ta yi daɗi ba ko ba zai ji yana sha'awarta ba ba kuma zai ga tana birge shi ba yanzu a nan baya baya kafin ilimi yayi yawa a cikin al'umma kafin wayewa ta addini da ta zamani ta mutane yawa cikakken gayu shi ne tara suma in ya tara ta ta yawa sannan matajin da ake taje sumar ya soka shi a wani bangare sannan kuma ya samu karan sigari ya saka a tsakankanin kunnensa ya kuma ɗau guda ɗaya har ba da labari yake yace da izo guri kaza bayan ya taje kansa ya saka wando fantalo ya saka takalmi da ake cewa da shi haya hin sakadali kenan ko ita da na zo tsaro sai na zaro ashana ita ya kafa sigara a bakinsa ya ɓata ya kunna shi a gurinsa ya gama burge kowa yanzu wanda zai yi wannan sai a ce da shi ɗan ƙauye na farko ba shi da wayewa ta addini ba shi da wayewa ta zamani wanda duk yake son yanzu ya sha sigari sai ya ɓuya ba ya shanta a cikin mutane kuma ya gane cewar matsala ce wanda yake shan giya shi ma ya gane cewar giya matsala ce ba ta yadda za a yanzu ne zo cikin kasuwan nan duk inda ya kai da fasara ya sa a sanya masa kujera a ka masa kwalabin giya ikon ba in yana son ya sha sai dai ya bi dare in ko ba zai bi dare ba to sai dai ije wani guri ya ka, yanzu har mutanen da suke shaye-shaye ba sa bari matansu su gani ba sa bari ƴaƴansu su gani ba sa bari ƴan uwansu su gani duk mutum da ka san mai kima ne mai mutunci ba za ka so i ganga kana wannan abin ba saboda haka malamai suke cewa wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa zalika zayyana li kulli ummatin amalahu duk wanda ike yin wani aiki da rashin kyan aikin in ka bibiya za ka ga aikin shi a gurinsa yana da daɗi yana kuma da kyau sai dai akwai lokutan da ba zai iya bayyana wannan aikin ba domin aiki ne wanda ba za a yaba masa a kansa ba ubangiji ta'ala yake summa ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijinsu makomarsu take watan duk abin da kai a wannan duniya duk abin da ka zama duk irin lokacin da ka ɗauka kana yin abin da kake so a wannan duniyar akwai lokacin da za a ce abin ya ƙare lokaci ya zo kuma ba a da yadda za a yi sai an koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malu kuma idan an koma ga Allah aiki bai kare ba ba bata kare ba a wannan lokacin ne za a yi maka tariyar abin da kai a wannan duniya shi sa yake fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malu Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikata duk abin da mutum ya aikata a wannan duniyar idan alkiyama ta tsaya sai an tsaye da shi a gaban Allah sai an nuna masa aikin idan na alheri ne sai mutum ya gode wa Allah in ko ba na alheri ba ne ba wanda zai zarga sai ya zargi kansa wannan ayar malaman usul sun kafa dalili da ita akan tabbatar da wata ka'ida daga cikin ka'idar da malaman malikiya amfani da ita wajen tsuro hukunci ita ce ka'idar saddu zara'i abinda ake cewa da shi saddu zari'a abu ne a zahiri halal amma sai a ce in kai abin ka aikata haram saboda zai iya bayuwa zuwa wani haram din ko zai iya bayuwa zuwa wata barna yanzu kamar da aka ce kakka zagi gunki ko kakka zagi abin bautar wani me laifi don ka zagi gunki daman a zage yake duk wani abu wanda ake bauta ba Allah ba ya tantance a zage shi kuma asali zagin wannan abun ba laifi bane kun ga halal ne amma sai aka ce ka ai saboda zagin yana bayuwa zuwa barnar da tafi abin da ake so a gwada ko ake so a nuna to shi ne malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin dalilan saddu zari'a wanda malaman malikiya sun tafi a kansa na ce duk abin da yake zaka ga halal ne amma ina bayuwa zuwa haramta ya ce an haramta yin abu kamar yadda ibn al-arabi al-maliki ya faɗa kamar yadda kuma imamul karafi a cikin littafin sana usulul fiqh wanda ake cewa da shi tankihul fusul cewar kamar akwai abubuwa guda uku wanda dukkaninsu malamai suna magana a kansu ɗaya daga ciki an yi ijima'i kan cewar barinsa dole ne yinsa kuma haramun ne amma kuma halal ne asali akwai guda ɗaya wanda da yawa daga cikin malamai ba sa la'akari da shi sun ce kawai za a iya yi wasu malaman kuma suna ganin ba za a iya yi ba akwai wanda kuma an yi saɓani a kansa kamar haƙari biya a tsakiyar hanya me laifin wanda ya haƙa rijiya akwai sako cikin haƙa rijiya babu laifin cikin haƙa rijiya amma wanda zai zo yanzu tsakiyar hanyar nan da ake kaiwa da komowa sai ce a nan zai yi rijiya don mutane su samu ruwa sai a hana shi saboda abin da yin rijiya zai bayar na farko zai tara hanya na biyu in rijiya ce mara murfi wani zai iya fadawa kamar yanzu mutumin da zai zo ya haƙa sokawai a hanyar da mutane suke bi sannan in ya tashi zai mata rufi ya mata rufi mara karfi idan mota ta zo ta taka kafata ta fada sai a ce asali ka yi sokawai domin ka fitar da kazantar da take cikin gidanka halal ne amma yanzu ya zama haramun tunda akan hanya za ka yi shi haka rijiya domin mutane su sha ruwa halal ne amma ka zo ka yi shi akan hanya shi kuma haramun ne ka zagi gunki halal ne amma tun da ina bayuwa zuwa a zagi ubangiji to zagin gunki ya zama mai haram barin babu wani misali yanzu kamar kai ne baka rike tarbi kuma wani shi yana rike tarbinsa sai ka ga ya zo da tarbi wanda matin kala ne ya dace da ɗinkin rigarsa ya dace da kalar komai da komai da takalminsa da hularsa sai ka ɗauko sai ka ɗura tarbi a shan shi kuma ya ganka da asuwaki sai ya tsura asuwaki a shaf ka ja matsala asuwaki wa ta yi asuwaki annabi kuma ya yi umarni da shi to kaga duk waɗannan abubuwan bayi halal ne wanda ya ga dama yana son ya rike abinsa ba za ka ce da shi ya aikata haramun ba to dan me za ka zagan masa shi to duk abin da ka ga mutum yana yi ko da kai abin baka gamsu da shi ba kuma kai a fahimtar ka ba daidai bane saboda kana da wasu dalilai to in ka tashi kai masa bayani ka kai zagi kar ka mutuntun kada ka ci mutuntun wannan abin shi yasa malamai suka ce an hana kushe mutum asalinsa yana da yare kai a ka yarenka ya fi nasa asali wanda ko ba lalle bane ya zama haka tunda da yare da masu yaren duka Allah ne ya halicce su babu wani yare da wanda da za a ce ya fi na wasu yare ɗaya ne ake fifita shi akan yaruka shi ma saboda abubuwa guda biyu yaren larabci ya samu daraja ne saboda qur'ani ya samu daraja saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda balarabe ne dan haka in ka kushe larabci ana jin tsoro kada i zamanto wanda yake da alaka da larabcin mai daraja shi kake nufi sai aka ce to ka a zagi larabci ka a kushe larabci amma ba haka ba da turanci da larabci duka ɗaya ne da yarabanci da hausa duka ɗaya ne da fulatanci da barbarci duka ɗaya ne babu wani wanda za a ce ya fi wani da baki da fari duka ɗaya ne da ja da yalo ko ma wata kala ne duka guda ɗaya ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum sawasiya ka lil mushrik ga baki ɗayan ku daidai wa daida kuke babu wanda ya fi wani abin da ke fifita wani da shi da wane shine ne tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum don haka an ce duk lokacin da ka san wani zai zagi abin da ike na daidai mai kyau to kakka zagan masa nasa abin ko da abin ba shi da kyau wannan ka'ida ce wata an yi ittifaki a kanta dukkanin malaman mazhaban nan sun yi ittifaki a kanta bayan malikiya da ta yadda da ka'ida saddar zari'a malaman ma da ba su ɗauki ka'idar saddar zari'a ba su ma sun yadda da wannan ka'idar a yanzu ko kuma a wannan lokacin ko kuma irin wannan mahallin akwai ka'ida akwai na biyu asalin yinsa halal ne amma sai ake jin tsoron yinsa domin yana bayuwa zuwa haram inibi ka shuka inibi halal ne ko haram ka ci inibi ko a matse maka ruwansa ka sha halal ne ko haram halal ne to sai malamai wasu suke cewa a daina shuka inibi saboda kamfanin nukan giya suna suna yin giya wannan sabbin zari'a ne amma ba za a aiki da shi a nan ba babu wanda ike yanzu yanzu in kana sai da sukari a nan kasuwa wa yake maka masu zoɓa rodo ne kaɗai suke sayan sukari wa yake maka masu yin lemuka na kwalaba su kaɗai suke sayan sukari wataƙila ko wani abun ba daidai ake yi ba amma in wanda ike yin burkutu ya sai sukari ya zuba mata sai ka daina sai da sukari ba za ka daina ba kamar yanzu wani mutum kai sana'a ka sai da filaye ne in ya zo ita zai sai filin ka sai ka ce tsakaninka da Allah gidan giya za ka ko gidan karuwai ba wanda ya ce ka tambaye shi ya zo siyan fili siyan masa da fili kuma abin da zai wannan shi da Allah in ya kafa in ya ji tsoron Allah idaina in bai ji tsoron Allah ban akwai hukuma ta tsawata masa idena ko ta hana shi dan dole kamar masara ana siyanta don a yi tuwo ana siya don a gasa a ci ana siya don a ba kaji ana siya don a ba dabbobi ana siya don a giya sai a daina noman masara ba za a daina ba alkama ma haka ce haka na inibi babu yadda za a ce za a daina neman inibi za a daina noman inibi domin mutane in suka sayi inibi ko suka sayi dabino ga abin da suke yi da shi malamai sun shigar da ka yi hotel domin baƙi su dinga sauka kai tsakaninka da Allah ka gina hotel ba don ya zama kulaf ba ba ka yi ma kulaf a cikin hotel din wanda za a zo a yi rawa ba baka yi mashaya a ciki ba baka buɗe ƙofar wanda yake son a kawo masa matan banza ba za a iya kawo masa cikin hotel ɗin kawai kai kayi ne domin baƙi su zo su zauna su biya kuɗi me laifinka kaga nan ba za a ce a'a saboda saddu zari'a ba san irin mutanen da za su zo ba to hotel ko a maka ike ko a madina mutanen da ba na kirki ba sun gara ma za su iya zuwa kuma za su iya nuna takaddu wanda suke nuna cewar aikin da za su yi na kirki ne ba haramun ba kaga babu wanda yake sai ka bi diddigin mutane ko ka je ka naɗe ko ka sa musu kyamara ko ka sa musu wani abu to a nan gurin saddu zari'a ba zai amfani ba ba kuma za a yi amfani da shi ba akwai na uku wanda malamai su sun yi saɓani a kansa wasu ce dole a kiyaye kada a yi wasu ce a za a iya yi kamar bai'ul ajal wanda yana nan a fiƙihu na zo ga kaya na na siyarwa na kasa sai wani ya zo ya ce na sai kayan nan naka mota kaza ko buhu kaza ko kwali kaza mi yi ciniki a rubuta takarda a yi komai zan ɗauka ya amma ba zan biya ka kuɗi ba sai bayan wata uku ko bayan wata hudu ko bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu ko bayan sati wasu daga cikin malamai suka ce wannan cinikin ba za a yi shi ba me yasa suka ce saboda sabbin zari'a ta iya yi wa in je in halakar da kayan kuma in biyan kuɗin sai suka ce wannan cinikin bai halatta ba amma jumhurin malamai suka ce ya halatta domin akwai wanda ba shi da kuɗi kuma yana da amana akwai wanda ba shi da kuɗi amma yana da inda zai siyar da kaya zai iya shigar da su in aka ce an daina bayarwa masu kayan ma za su yi ta jin da kayan ne za ka ce ya halatta za a iya yi akwai wani nau'i na ciniki da ake asali ba ciniki ba ne wanda asalinsa za ka iya ce akwai garari ya zama haramun amma musulunci sai ya halatta shi saboda lalura ni ne nake da gona ta dabino ko ta bishiya kuma bayan wannan bishiyun da suke cikin wannan gonar akwai wasu nau'i na kayan amfani a ciki sai na duba wani amini na ko wani mabukaci sai na ce wannan bishiyar ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu duk kayan da ta fitar na 'ya'yan itaciya na baka kai kuma bukatar ka ba za ka iya amfani da shi a lokaci ba guda sai ka ce to shi kenan kullum sai ka zo ka tsinci iya bukatar ka da wanda za ka yi amfani da shi a gida da kuma wanda za ka siya. sai ni da na baka mai gona sai na ce ina cin ina cutuwa domin kana tattake min wani amfanin abinda za mu ni wannan kayan da na baka bari mu kiyasta zai kai buhu goma daga yanzu har zuwa lokacin da za a cire shi bari mu baka kuɗin buhu goma kun ga wannan ciniki ne akwai garari a ciki wannan kuɗin da na ɗauka na baka da kyauta na baka abu yanzu kuma na dawo na karɓe na baka kuɗi kuma da na karɓe na baka kuɗi akwai yiwuwar wannan abin yana sama ilalace kun ga asalin cinikin ba halal bane amma saboda buƙatar mutane da kuma lalura sai musulunci ya halatta shi to wannan ayar wala tusubul ladina yad'una min dunillah tana daga cikin ayoyin da aka kafa da su akan cewar ana yin amfani da ka'idar saddu zari'a duk abin da zai bayi zuwa haram ya zama haram duk abin da zai bayi zuwa cutarwa ya zama cuta kada a yi shi wani magani ne na ce da kai wannan maganin ana shansa ana warkewa amma akwai yiwuwar a mutu to za a yi amfani da shi ba wannan maganin in an yi amfani da shi za a iya warkewa amma zai ban maka cututtukan da ike sun fi wanda suke jikinka ba za a sha ba sai a bashi saboda ka'idar sardar zari'a sai ubangiji تعالى إتي وأقسم بالله وأقسم بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لئن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ وعد الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون نعم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون wa aqsamu billahi jahada aymanihim mushrikai sun yi rantsuwa da Allah iya iya wasu watan sun rantse da Allah kuma da gaske suke a su la in ja'atkum ayatun lallai idan wata aya ta zo watan mu'jiza wata za ta tabbatar musu da cewar annabi Muhammadu gaskiya ne wacce za ta tabbatar musu da cewar alƙur'ani saukakke ne daga wajen Allah la yu'minun biha wallahi lalle za su imani da ita qul sai ne da su innamal ayatu Allah su aya ayoyin nan da kuke cewa a zo muku da su suna gurin Allah watan annabi ba shi da ikon ya kawo aya a lokacin da yake so Allah shi yake da ikon ya kawo aya a lokacin da ya ga dama ga kuma wanda iso وما يشعركم annaha idza جاءت لا yu'minun ai باكو ده da cewar wannan ayoyin da suka nema idan an zo musu da su ma ba za su yi ba ko kuna da tabbas akwai wanda ya baku labari yace abin da suka faɗa muku da gaske ne har zuciyarsu in ma kuma a lokacin da suka faɗa da gaske suke har zuciyarsu nan gaba idan an sauka musu da ayar ba za su canja ba wannan kamar yadda malamai suke faɗa wa samu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha an ce quraishawa su ne suka taru suka ce aje a samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma maganar ibnu jarir at-tabari ya kawo ta a cikin tafsirinsa ta hanyar mujahid da kuma ta hanyar muhammad ibn ka'ab al-qurazi cewar waɗannan taro na ƙwarai shawa sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi suke cewa da shi abinda suke so in dai da gaske ne shi annabi ne kuma manzo ne daga Allah kuma wannan qur'anin Allah ne ya saukar da shi to suna son ya zo musu da mu'jiza irin mu'jizar annabi Musa mu'jizar annabi Musa tana da yawa walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'il Allah ya bashi mu'jiza ɗaiɗaiɗai har guda tara kuma kowace zaman kanta take ya kamata ta nuna cewa wannan abun in ba annabi ba babu wanda zai iya zuwa da shi kuma in ba Allah babu wanda yake da ikon ya samar da wannan mu'jiza to sai suka ce ko da ɗaya daga ciki ne a zo musu da ita ita ce sandar da annabi Musa yake amfani da ita ya sake ta ta zama miciji ya kama ta ta dawo sanda ya daki dutse da ita idanuwar ruwa ya bulbulo Yadda ki kogi da ita ta dare kogin ya dare da abubuwa da dama wanda annabi Musa yake da wannan sandar to suna son shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wani itace ko wani kwagiri ko wani sanda na dogara wanda shi ma za a yi wannan da shi in suka ga haka to za su imani suka ce ko kuma a bashi mu'jiza irin mu'jizar annabi salihu annabi salihu mutanen su sun ce in kana son mu yadda kai annabi ne kaga wannan dutsen babu wata kafa a jikinsa roƙi allan da kace ya aiko ka yanzu dutsen ya buɗe a gabanmu taguwa da ɗanta ta fito daga ciki annabi salihu nan roƙi allah sai ku ga guri ya buɗe taguwa ta fito har da ɗanta sannan allah ya jarabe sai ce to wannan taguwar ta zama muku matsala kuma yau ku sha ruwa ruwan garin gabaki ɗayan allah ya kai mu gobe ita za ta canye ita kaɗai ko ba za ku ga cikinta ya canja ba yadda take dai a taguwa haka za ta zama suka ce ko wannan in ko ba wannan ba suna son annabi ya zo musu da mu'jiza irin ta annabi isa shine ihya'ul mauta ibra'ul akmah wal abra annabi ya dinga ta da matattu in ba ka gani annabi ya shafa idanka ya bude in kai kurma ne ya maka addu'a kunnen ka ya bude in kai mai musaki ne mutum wanda yake da cuta ta kuturta annabi ya maka addu'a ka warke to an ce wannan nau'i ne na ta'allul idan kana son kakka karɓi gaskiya to sai ka samu abin da zaka makale ka ce in dai ana son na gane ko ana son na yi to a yi min kaza abin da ba zai yiwu ba sai ka ce sai an maka shi yanzu wani ya zo malami ya nemi kuwa sai a ce to in dai ne kai malami ne abinda nake so yanzu yadda ka tsaya din nan nuna mana ka'aba mu ga mutane ga suna dawaki zai yiwu ba zai yi ba ko kuma ka ce so kake yanzu a nan yadda kake din nan ka ji an ɗauke ka an kai ka maka ka yi umra ka dawo sai kai imani da da'awun malamin ka an zo maka da mustahili abinda ba zai yi ba to duk wanda baya son ya karɓi gaskiya sai ya samu abin da zai rike domin kai ya karɓi gaskiya to su ma sai suka yi amfani da wannan in dai ana son su imani sai an musu wannan abin. to shine Allah ya bamu labari yace wa aqsamu billahi jahada aymani har da rantsuwa sun rantse da Allah in dai aka zo musu da mu'jiza wacce za ta tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai za su imani sai aka ce to zuwa da aya ba aikin wani mutum bane Allah shine yake zuwa da aya a lokacin da ya ga dama ba sai kun tambaya ba ba sai kun nema ba ko ba kowa ne ike cewa in an mun kaza zan yi kaza ba da yawa daga cikin mutane in suka ce in an mun kaza zan yi kaza to ba sa yi tunda daman musamman ma abin da ya shafi harkar imani ita harkar imani abu ne na samun nutsuwa a cikin zuci in ba ka da nutsuwa a cikin zuciyarka game da abin da ake gaya maka to babu wata dabara da za a yi maka ka gane dama abin da yake sa a gane gaskiya abubuwa guda biyu ne. ko dai ya samu muwafaka daga Allah madaukakin sarki ita ce asali sannan aka samu kyan zuciya in mutum ya zamanto ina da kyan zuciya aka samu muwafakar ubangiji to sai ga Allah ya datar da mutum sai gane gaskiya wannan ayar da Allah yake cewa ko karshen ayar wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ana karanta wa ma yushirukum innaha idza ja'at maimakon annaha idza ja'at wama yushirukum innaha idza ja'at ya zama innaha din ta koma ma'anan la'alla watan ba ku da tabbas cewar idan wannan ayar ta zo mai yiwuwa ma ba za su ba da gaskiya ba ba kuma za su yi imani ba sannan akwai wata kira'a tana daga cikin kira'o'i mutawatirai na cewar wa ma yushirukum annaha idza ja'at la tu'minun ya zama damirin an kuma da shi zuwa ga shawa. ku da kuka ce a zo muku da aya mai yiwuwa ma in an zo muku da ayar ba za ku yi imani ba sai ubangiji ta'ala ita wani wa nuqallibu afidatahum wa absar haka na Allah ya ce sai mu juyar da zuciyarsu wa absarahum mu juyar da ganinsu kama lam yu'minu bihi awwal marra irin yadda suka ƙi yin imani da ayoyinmu lokacin da suka zo musu a karan farko to Allah ya ce za mu basu a haka shirya ba ta Allah ba ce taufiki daga Allah ike Allah ya ce to sai mu ki shirye su mu ki musu muwafaka mu basu a kan abin da suke kai na rashin imani sannan kuma karshen su ba zai kyau ba shi sa Allah ya ce wa nazaruhum fi tughyanihim sai mu kyale su a cikin batan su ya amahuna suna ta taraddudi wannan yana nuna wanda aka nuna masa gaskiya ya ikar atta saboda son zuciya saboda mugun nufinsa to Allah bai masa muwafaka amma wanda ya ƙi karɓar gaskiya saboda ina ganin abin da yake kai nasa shine daidai kuma tsakaninsa da Allah yake yin wannan akwai yiwuwar Allah zai masa muwafaka nan gaba zai gane wasu daga cikin malamai tsara wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra da cewar yadda suka ƙi yin imani a wannan duniyar kuma mahallin imani inda imani yake zama shine cikin zuciya watan in aka yi maka bayanin gaskiya zuciya ita take kara in ta karba sannan ido zai gani domin za ga mutum da idansa kuru-kuru amma baya gane wasu abubuwa shi sa Allah yake cewa inna la amal absar walakin ta'mal qulubul lati tisru za ga wani mutum ga idan ga gangan jiki ga kyan halitta ga komai amma ko baya gane komai saboda bai samu taufiki ba zuciyar Allah bai bude ta ba to aka ce yadda zuciyarsa ta ki budewa ta karbi gaskiya a wannan duniyar don an je lahira Allah ya ce za a gasa zuciya idan da ya kasa ganin gaskiya shi ma za a gasa shi shine aka ce wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum fi nar jahannam wannan yana nuna wanda yake karɓar gaskiya da gangan makomarsa za ta zamanto ita ce wutar jahannama Allah ya tsare sannan sai Allah madaukin sarki yace walau annana ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء رسلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ابن عباس رضي الله تعالى عنه an samu ruwaya daga gare shi cewar walid ibn al-mughira da shi da wani da ake cewa da shi al-asi ibn wa'il da al-aswad ibn abd yaghus da al-aswad ibn abd al-muttalib da al haris ibn hanzala waɗannan dukkaninsu mutanen maka ne kuma suna daga cikin manya-manyan makiya manzon Allah manya-manyan makiya addinin musulunci su ne suka haɗa kansu wannan adadin kuma kowanne daga cikinsu yana da faɗa a ji a maka sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce yanzu dai maganan nan a yi ta ta ƙare kai ka ce annabi ne ka ce manzo ne Allah ne ya turo ka kuma ka ce wannan abin da kake karanta mutane Qur'ani shine wannan abin da kace tunda ai sun ta faɗar maganganu akan qur'anin kuma maganganun sun ki tabbata sun ce waka ne sun ce zancen bokaye ne sun ce kirkira akai amma duk ƙarshe dai sun gano cewar wannan abun ba magana kirkira a cikin sa kama da waka ba bai kama da zancen bokaye ba bai kama da tatsuniya ba kuma sa in dai ka san larabci in ka jijjiga shi ka ɗaura shi akan sikeli zaka gane wannan larabcin ya sha bamban da kowane irin larabci sai suka ce to yanzu dai a yi maganar nan ta ƙare abu na ƙarshe kawai abin da muke so kawo mana Allah shi ne auta a ce billahi ko wal mala'ikati qabilan kamar yadda zuwa cikin suratul isra wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a suka yi ta kirkiro abubuwa maka nan da take fako ba ruwa babu shuka babu kaza babu kaza ga tsananin zafi abinda muke so ya zamanto maka ga baki ɗayanta ta zamanto murudi yadda sauran ƙasashe masu albarkar ƙasa suke ka shuka a yi ruwan sama a yi waye ana son maka ita ba ta zama haka suka kawo wannan suka ce so abinda suke so allah ya zo in shaida ya ce gani ni ne allah ni ne na turo ka ko kuma ka zo da mala'iku in allah ba zai zo ba mala'iku su zo tawaga tawaga ko kuma ka zo mana da mala'ikun ga su mu gansu mu yi da su mu kalle su su kalle mu mu ne mala'iku ba mu yi kama da mutane ba mu yi kama da aljanu ba ko kuma da kun mu kun san mu mala'iku ne to wannan wanda yace shi annabi ne yace shi manzan Allah ne manzan Allah ne wannan alƙur'anin da yake daga wajen Allah ne haka ike daga wajen Allah yake akwai kuma ruwayar da ta zo cewa suka yi da su akwai kakansu shine kusai daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kusai ibn kilab kun ga tsakaninsa da manzon Allah ai akwai nisa tsakaninsa da su akwai nisa sosai sai suka ce in kana son mu yadda mu je kabarinsa mun san inda kabarinsa yake ka ce ya tashi ya fito sai ya gaya mana ya ce lalle wannan jikan nawa annabi ne kun ga ai sun zo da mustahili abin da ba zai yi ba babu wanda yake tafiya lahira ya dawo a cikin wannan al'umar ba a yi wannan ba lokacin annabi isa allah ya ba shi wannan damar zai ce da matacce ya tashi amma in ya tashi fa ba tafiya ake a cigaba da mu'amala ba bayan ya tashi kuma koma yake kare tunda duk wanda kwanansa ya kare magana ka ce ya taso kuma an ci gaba da tafiya da shi a cikin mu'amala wani abu ne wanda yake yana da yana da wahala sai suka ce a yi musu haka to shi ne ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wannan abin da suka nema in an musu shi ma ba za su yi imani ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata da za a ce mu in ji Allah za mu saukan musu da mala'iku wa kallamahumul mauta kuma matattun su tashi su yi musu magana su ce kai annabin Allah ne kai manzon Allah wa hasharna alaihim kullu shay'in kai in muka taso musu ma da waɗanda suka mutu daga cikin tsuntsaye da dabbobi da duk sauran halittu mu tashe su mu sai ku yi shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne ba za su imani ba qubulan suka yi ido da ido da su akwai ruwayar qibalan ko qubalan ko qibalan qubulan qibalan duk akwai ruwaya wacce ta tabbata kuma qira'a ce wacce take ana karanta alqur'ani da ita ko dai mu ga alkur'ani ai mu ga mala'iku ko waɗannan matattun su tashi mu gansu ido da ido su gaya mana cewa annan muhammadu manzon Allah ne ko kuma mu yi gaba da gaba da su su fuskance mu fuskance su Allah ya ce to da za mu yi musu hakan ma kanu li yu'minu da ba su kasance masu yin imani ba illa ayya sha Allah sai idan Allah ya ga dama wannan yana nuna mana yin imani sai Allah ya yarda in Allah bai da babu imani walakin na ji halun. mafi yawancinsu suna fama da cutar jahilci wato sun jahilci Allah sun jahilci kudarar ubangiji sun jahilci cewar Allah madaukakin sarki yana da ikon ya zaɓi wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya ce shi annabi ne tafi cikin bayi na suwa ne ka kirawo su kuma ga saƙo nan ka kai musu ka ce in ji ni su yi kaza su bar kaza wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته